ma kuɗi ne Allah ya tsine albarka albasa sai ka ce sai ka ce zai kame abu daga Saudiya wallahi ko da ka wani ban taɓa ci ba wallahi gidan sanan da na san mutunci da kai Allah ba zan ba kuɗi na ba dan Allah kai hakuri ga gidan sanan ai hakuri dai kanka wani kuɗi na salamu alaikum na ce kai hakuri ko jika guda ta ka ban ko ka dago ban taɓa ci ga ka haka kawo mutumin kin dan Allah kai hakuri dan Allah kai haba da shi kawo da kunya dan Allah kai hakuri alhaji wallahi ka bani kunya salamu alaikum wallahi ka bani kunya Allah ya taimake Allah ya kara ma dalili me dalili. Allah ya kara ma lafiya. Ya gari ya har lafiya. Lafiya Kuma kai ya aka yi haka. Yaya matsala aka samu? Ka aiko da kwakawan kuɗi eh. hannu da hannu na albasa. Yau. Kun gama tara kayawa. kai ko baka dawo ba kaji ko eh? Eh, alhaji ai shi bai ma cewa na kawo kuɗi ba ya ba da miliyan biyu da rabi wallahi haka na albasa wallahi haka ne ma an gama shirya kaya suna nan a waje na wallahi haka ne wannan da Allah kai hakuri shine babban yaron Masaudi dai albasa ce aka kawo ta daga jamhuriyar Nijar aka kawo ta buwar kowa zai samu a cikin Kwadibuwar Abirikos wani abun ne ba da tsakanin ai ta yace na cuce ne dauka na bada ta yace na cuce rabi kai ne mai ta sefa yi na ji shiru kudinka da ka bashi ko kadago bai taba ba kadago bai taba ba wannan dan amana ta ne ni ne babban yaron masa'udu yaron sa ne haka eh sannan kuma sai laushe ka ji ko ba ni ne ba na isa <laughs> na isa ka ga ya fari mai hanci ni wa yake ta ni ni ma ga da ta yi gun mahaifinsa ka gane ko ka ga bayan ni bawo akwai aramatu akwai kamusa akwai baba haruna akwai usaifa akwai alhaji aliyu akwai alhaji hamza sannan akwai alhaji adamu waɗannan da ka ji na lissafa maka duk masu taimaka masa ne ta bangaren kasuwanci na albasa. Ka kaji ko? Kuma duk kasashen nan na gefe-gefen nan ba inda ba su haura da wannan kaya. Uku da ƙari kuma eh. bayan Uzaifa eh. akwai Alhaji Basiru Zangarata. Shi kuma mutumin cikin Abirkos ne Abidjan. Kuma Abirkos Abidjan din ma a cikin garin Moiki. Iya cikin garin ma. To gaban abubuwa Eh kana shiga daga abubu. Ka san daga abubu sai ya jami. Yau sai ka fada ma. Ina neman alfarma. Dan Allah bawo A taimaka min. A sada ni da Alhaji Sa'udu. Tunda ni na fi zama mali. daga mali senegal har eh. algeria har nigeria ina shiga da albasa har nigeria kan albasa a ce kai ma babban dila ne eh, so mana a to wannan ta cancanta a haɗa ka da mai gida eh, kai ma babba ne yi mana a gani ne ni mu an dawo daga nan mu a nan idan an ikon allah ka na ka mutu la la la la ka ga zai karya ne ka ga zai karya ne zan ganka bawan Allah Allah ya hore ma arziki ka tunda duk kasashen nan kai kake kai musu albasa kaga bayan wannan sai fa miliyan biyar kana taka min eh, kafa da na baka eh ina ai dan dan baka dan ganka da ke gurin ka wanda ka dora kaya an dora kaya nan ma kudade ne na albasar ne din na sayan albasa ne saboda haka a hada da Saudu neman annabi bandila to yanzu abin da isa Masaudu ya tafi India jiya jiya nan ya tashi akwai wani iri na albasa da aka kawo daga turai da aka kawo shi indiya indiya da kansa suka ce ba mai gwada mana irin nan mu tabbatar da yinsa illa masa'udu shi ne aka kawo zo zo haka to da ba kana eh, ne ba za ka yi min wulakanci ta inda ka tana ke sauka na kawo ka za ka yi min wulakanci ta inda ka tana ke sauka wannan gaskiya ne shi wannan iri na albasa eh. dan indiya in eh. ka ganshi inda ka san kwai haka yake suna ta albasa shi kuwa aminta da kake ji yara suna faɗa dan indiya eh aminta ba ta mai tsallan nan kenan mai tsallan nan an shayya cin albasa kwarai kuwa a da shi ba to shi kenan a kula da shi kuma dala idan kai waya da adalci. Ce na bishi. me ne? Ko ce mana ni. Na albasa ce ku kuda ba ta ku ci. Na albasa ce kuda ba ta ku ci. Sai dawun su ne ba guda biyar suka nace a yanka dan rarraba a yara. Shi ne ake ta kira na dawun su. A'a ka daina shi Ni duma da ika mai nawa ba ta nan. Ta je ma ba dan bada sai mu kwana kwana.